da manchok da dabaju da katafawa a ce wallahi in ba mun zo mun haɗe yadda muke da zamanin eh, su sadauna ba wallahi ba wani ci gaba da za mu samu ku duba ci gaban da yake da ni an haife ni a makera kaduna kaduna south local government nan babana ya haife ni na taso a industrial area ne na taso na samu akwai unitex supertex kaduna textile arewa textile you know pijo sabinop. Nigerian breweries kamfaninnika ba su kirguwa AG Ferroro ga su nan kamfaninnika da yawa wallahi maftik foundation ɗinsu sadauna ne saboda wannan unity in diversification one nation one region one destiny modernization policy ina yake yau ina kamfanin suke yau me ya kawo mutuwarsu kowa ya ja layi wancan angas ne wancan biram ne wancan baka tafe ne kai ina ruwanka da baka tafe walau sha Allah wala yaji alan nasa ummatan wahida to Allah ne shi bai so al'umma ɗaya ba tilo ba yayi ta daban-daban to kaga ba ga ilimi tumus na addini da yawa amma ba za a yi amfani da shi ba kowa na jira shi ya applying ilimin akan harkokin shi na rayuwa bai yi ba yana jiran sai malami ne zai ga zai ga me da zai addini bayan kana da ilimi kawai za ka yi addinin ka ne da Allah ce ka yi da haka muke yi da wa'annan malaman eh, ta bakin wani ce religious religious eh, religion traders ba za su ba za su ma samu eh, wani efficacy ba akan ku ba domin Allah yan yan gwanan arewa wa'annan abubuwan wa'annan abubuwan dole dole ne krista mai addinin gargajiya dole a jashi a mu mu hada kai ku yan wana yan arewa ku ku gani yarbawa kashi ɗari wallahi casa'in musulmai ne amma zaka ka gansu addinin nan bai raba su ba akwai yan oro a cikinsu in ka je shagamu ko ka je eh, ekiti za ga akwai masu al'adun oro su oro suke bauta ba ba su coci ba su ba su zuwa masallaci eh, su kuma ibo kowa ya san da suka dosa amma a dunkule suke da su, da su. da masu addinin na gargajiya wannan aqida ta awolawo da ya dora su a kai wallahi yanzu kai shi suke ba sa kira ga komai banda wannan aqida ta awolawo yankin su kuma wallahi dini za ku so shi ku jawo shi ku ba shi mulki yana gama kamar yadda shi babban ya Obasanjo ya aka yi uwan shi ma ba su zaɓe shi ba su san shi saboda ya da kai da Hausawa eh bola ige suka zaba amma karshe mai faru yankin shi ya koma ya ra duk kamfanin arewa ya kashe shi muna ji muna gani ga manyanmu ga sarakunanmu ga malaman namu ya kashe duk wani kamfani daga zamanin obasanjo zuwa yau duk wani kamfani da ke kakuri industrial eh, eh, estate wallahi ya ya mutu ya mutu wanda bai iya mutuwa ba shine kamfanin giya sai sabinov ya mutu duk sun mutu kamfanin nan tas ya kashe su saboda menene na farko dai ba isasshen wuta na biyu shi ya fara kawo tun da ya kawo wannan onshore offshore dichotomy bill shi nan arewa ta shiga matsala muke da majority members na senate northern caucus a senate sun fi yawa house of rep sun fi yawa amma abin mamaki su aka yi amfani da su suka sa hannu a wannan onshore offshore dichotomy bill natural resources a ce akwai wani wani discrimination da za a yi bayan section 43 subsection 3 of 1999 constitution ya ce all natural resources whether in aquatic or in aquatic territory of the federal republic of nigeria shall belong to the government of the federation and section 17 subsection 3 of 1999 constitution ya ce the state should direct its policy towards ensuring that the citizens of the federal republic of nigeria acquire means of livelihood without discrimination to akwai akwai abubuwan da mu yan arewa ake mana discrimination din ta inda zamu zo mu kare kanmu babu babu wani zai fito ya magana su kuma wa'ancan suna abubuwan za su yi na da limitation wallahi billahi arewa wallahi akwai matsala babba ma'alar ta wuce ta balla turji da wai ada aleru da sauransu duk sun wuce wannan akwai abin da ya fi su na tattalin arziki saboda ita al'umma tattalin arzikin ta ita ce ita sai tsaro alhamdulillah tsaro yanzu mun fara samun tsaro billahi lazi ni ina gwamnati godiya bangaren tsaro a yanzu a yau saboda ni na a garin mu safe zuwa yankin zamfara da sauransu lakurawa ma sun gudu mu gaya ma junan mu gaskiya mu jinjin din gwamnati ta yi dai mu faɗa lakurawa sun gudu sun gudu domin Allah an fatattaki lakurawa ana kuma fatattaka bandits wala alhamdulillah mun gode wa Allah akan wannan amma fa yanzu abin da ke mu ya fi na wannan dole mu dakile duk wata kungiya za ta taso na kabilanci ko na wani bambanci mu a arewa Allah sai mun dakile ta dai kenan na biyu dole mu dakile mugayen malamai ta hanyar fidda matasan malamai masu ilimi wanda in sun zo sun kawo da awa na san zuciya na ijtihadin su mu tashi wani mai ilimi ya warware ya ajiye mu ainihin matsayin annabi akan abin da suka faɗa mu matsayin annabi wannan shine matakin da za zamu fara ɗauka kafin a ba tsawon bincike mu samu facts mu gathering facts wala duk wanda ya mana ba daidai ba arewa sai mun kashe kotu an hukunta shi in na hukuntawa ne in kuma na kwatanta abin da ya sata ne kana sokoto kana kebi ko ina wancan na kaduna wancan idan aka yi sata a Kano muka tabbatar da an yi sata a Kano ko mu haɗu mu convoy ko mu je dama muna da coordinator a Kano mu dira a Kano wannan da ya sata sai ya maida a Kano kuɗin su wallahi idan muka fara aka arewa wallahi sai mun zo tattalin arzikin ya zo ya mamaye na kudu dama mu mun zauna ne mun yi relax ayi mun sa manya ido ba wani mai magana su to sai aka samu group atattun manya kuma wanda kawai su so suke su samu kuɗi ba kishi suke ba to wallahi mu masu kishin nan dole sai mun fito mun ɗora 'ya'yanmu da ƙannanmu. mu da ƴaƴan yayi mu da ƴaƴan kanna mu kan hanya su fahimci inda aka dosa wallahi za a samu mafita arewa zan takaita a nan in ba kowa dama ya magana amma don Allah ƙaunar juna da tausayawa juna da son juna shi yana daga cikin ainihin foundation na wannan tafiya kowa ka a kyamace shi from 18 years above kowa a tafi da shi from 18 years above kowa a tafi da shi akwai wani akwai tsari da muke son mai kafin 2027 a ce kowane state zami zami wani rangadi ma'ana kamar range kenan na siyasa 1 million match kawai mu fito mu zagaye jihar mu fita kawai wannan gwamnan ya san ba zai dawo ba wallahi ya san ba zai dawo ba kuma dole ya bi ma hankali yana yana yin wani ba daidai ba za mu maka gwamnatin gaba daya a kotu kuma in ya kamata ta wannan kuɗin za a ɗiba a ba mu compensation wannan shine kawai gaskiyar magana a takaice assalamu alaikum